إذا أدت الرسل أي تقدمت فأيوا رسول الله أجلى وأروى أليس الذي هذا المنصريم له الأولى بما نزل أي الكتاب وما تلا وأن يدعنا بالمكان الذي تلا أتمل ورجال وأبهارهم غلام لو المده يدلى والشفاعة تتبع قوافل مددا للورى وجلالته وجاء بآيات مهار كل غالة فمن شك فيه فهو في الهود ضلالة

lakal hamdu lillahu wa shukur sarmada hadaita ilayna al-imana minka tafaddula wa anzalta qur'anan wa arsalta ahmada alaihi salatu llahi ma shukuruhu wana daitu allahumma ya khaira sami'in a idna min tasmii qawlan wa maf'ala ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد muhammadin rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabi wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'ina wal ulama il amilina wal ayyimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka manya manyan malamai masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ‘yan uwana mai gabatarwa ya ce wannan shine karo na uku da muka haɗu da shi a wannan waje kuma wannan gaskiya ne tun lokacin da shi ɗan uwana ah, malam sharu ya ce in zo a karo na farko na zo da ya sake kira na na sake zuwa yanzu ma ya kira ni gani na zo duk da cewa ban ci bambara ba a kun sani idan aka ce musulmi ya gayyace ka haƙƙi ne ka je gayyatar tashi yana daga cikin haƙƙoƙi biyar na musulmi a kanka daga ciki akwai in ya gayyace ka ka ansa gayyata musamman ma kuma gashi an jingina gayyatar a jikin bango mai ƙarfi. akwai wasu abubuwa guda uku ba ka zama musulmi in ba ka yi imani da su ba. Abubuwa ne guda uku in ba ka yi imani da su ba ba dama ka zama musulmi. Saboda Allah ne ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin lazi anzalna. guda nawa kenan guda uku menene na ɗaya Allah maɗaukakin sarki menene na biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama menene na uku saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama hasken da ya kawo wa duniya na alkur'ani shine abu na uku wato kun ji wannan kaudin da za a yi haƙuri in na sauka ƙasa zai daina saboda interface ne yana fuskantar loudspeaker shi yasa yake kara almuhim ne watakila ne haka zai daina to abinda muke cewa shi ne. annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai a gayyace mu mu zo mun sani cewa a waɗanda ba su fahimci mahimmancin girmama kiran da aka yi don Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma yabawa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tuna lokacin da Ka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan kuma ba matsala ba ce a wajenmu mu matsalar da take gabanmu ita ce muna so ne mu tabbatar da mun karba abin da Allah ya ce mana mu karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato in ka ji Allah ya ce ya maka baiwa Allah da kansa ya ce ya maka baiwa yaya kana tsammanin cewa bai wannan karama ce mu ce mu ɗauki misalin mai kuɗin da ya fi kowa kuɗi a najeriya in ya ce ya baka kuɗi daidai yake da a ce ni na baka kuɗi daidai ne ko ba daidai ba akwai bambanci ko babu akwai bambanci shi wannan ya san kuɗin da aka in ya ce ya baka kuɗi to manyan kuɗi ne amma ni kuwa na ce na baka kuɗi kila dubu ɗaya ce alaga ta wala ko baka ba to Allah ne ya ce ya mana baiwa ashe baiwan nan babba ce لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا Allah da ya ce ya ma muminai baiwa sai ya ce saboda ya aiko annabi Muhammad. Ashe ba karamar baiwa ba ce annabi Muhammad. Amma me ya kawo mana? Abin da ya kawo mana shine tsarki ya zo ne ya tsarkake mana, ya tsarkake mu. kuma babu wani rabo da za mu samu a duniyan nan da ya wuce tsarkin da manzon Allah ya kawo ku duba ku ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana shi da kansa ya ce kadi aflaha man zakkaha wa kadi kaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya kubuta ya ci nasara wanda ya turbuɗe zuciyarsa ya yi asara sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiko mana da shi don me ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba babban abu shine yana tsarkake mu wannan tsarkin shi ake so a raba mu da shi duk wanda yake so ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani abu yake so ya raba ka da shi ba tsarkin nan yake so ya raba ka da shi domin da Allah ya ce ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce yatlu alaihim ayatihi wa me wa yuzakkihim yana tsarkake su tsarkin nan kuma na me na zuciya ana so a sa ku ku kuma ku zama zuciyarku cike take da fushi cike take da ƙiyayya cike take da gaba cike take da tashin hankali ku je ku duba tarihin duniya ku gani yanda masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane bangare a kowane wuri suka ba da gudunmawa wajen ciyar da duniyar nan gaba ta fuskar zaman lafiya ku je ku duba ku gani ku duba tarihin yaduwar musulunci kuma kakaf ku gani waɗanda suka danganta kansu da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda suka je suka kai musulunci to za ga sun kai shi ne cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin tallata eh, sarkin zuciya sai kuma ka ga musuluncin ya dawwama a wajen an kasa koren shi daga wajen amma waɗanda suka kai shi da tashin hankali da bindiga sai ka ga an yi an sake amfani da makami an kore shi don haka abin da muke bukata kamata yanzu shine tsarkin zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ya aiko mana wanda zai tsarkake mana zuciyarmu sannan ya tsarkake mana harshenmu ya tsarkake mana me harshenmu ta hanyar yawan ambaton Allah da yawan zikiri da yawan wato salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi in na faɗi sunan shi na kan so a yi masa salati saboda a wurin maulidi nake kuma na zo ne don manzon Allah saboda haka abin da na zo in koya abin da nake koya a rayuwarsa shine ina so in samu tsarkin zuciya da tsarkin harshe harshe na ya zama ko da yaushe ina yabon Allah ko da yaushe harshe na ya zama ina yaban Allah an taba tambayan shi aka ce ka taimaka min da abin da zai kai ni aljanna cikin sauki sai ya ce kai kuma ka taimaka ya zama harshen ka ɗanye ne ko da yaushe a jike ke da ambaton Allah. Akwai wani malami ana kiran shi Izzuddini Ibn Abdulsalami. ya ce ibada iri biyu ce akwai ibadar da ba ta zama ibada sai an yi niyya kamar sallah kamar azumi amma akwai ibadar da ko ba niyya ka ita ta zama ibada ita ce zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah ko ba niyya ka ce la ilaha illallah ka samu lada amma sallah sai ka yi niyya amma ba ni na faɗa ba ba wai faɗa izuddini Ibn abdussalam sultanul ulama To, abin da ya sa na ce akwai mahimmanci mu dawo mu yi maganan abin da ya shafi tsarkin zuciya da tsarkin harshe, saboda yanzu an samu wasu mutane suna ƙoƙarin su kau da mutane daga asalin ma'anar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama da bin manzan Allah sallallahu alaihi sallama a koma ana raddi ma juna ana zagin juna. wanda yake da aikin yi a gaban shi kawai ya ci gaba da yi kana da aiki a gabanka kana so ka yi kama da bayin Allah waɗanda suke da kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kana so ka tallata manzan Allah a matsayin wanda dukkan annabawan da Allah ya aiko ga gabaki ɗayansu shine limaminsu malamin nan ya karanta mun ya karanta wani baiti yace idza uddidat li rusulillahi ayun taqaddamat ko me kace ne ko ba kai bane uddidat li rusulillahi ayun taqaddamat ba ayu ayu rasulillahi ajala wa arwa'u fassara ba sai ka yi masa salati. Ya idan uddidan lirusuli ayun idan da za a ƙididdiga ayoyi a nan ana nufin mu'ujiza ba aya ta wahayi ba mu'ujiza in za a ƙirga mu'ujizozi na manzanni da suka gabata ba mu ce babu ba amma fa ayu rasulillahi ajila sai dai na manzan Allah sallallahu alaihi sallama sun fi fitowa fili mm, babba daga cikin wayannan mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine gudunmawar da ya ba wa duniya wajen haɓaka ta ta ci gaba ta kawo inda take ciki a yau babban abin da duniya take kishirwan shi shine zaman lafiya shine yancin mace shine yancin yara ƙanana wanne ne manzon Allah bai ba da gudunmawa a kai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ce shine ya ceci ya mace daga abin ne ta da ranta ko ba shine aka saukarwa wa izal mawqudatu su'ilat bi ayi zambin utilat in ka ga dama sa kasara ni ne lauyanka ka ce wa idal mau'udati wa idal su'ilti bi ayi zambin kutilti ko su'ilat bi ayi zambin kutilti wato ya mace da ake binne ta da ranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu wa'annan larabawan ya tsarkake su daga wannan ɗabi'a ta binne mutum da rai Mazalla sallallahu alaihi sallama ya zo ya samu larabawa da yawa daga cikinsu kuta Uturuk ne kawai mutum ya tara hanya ya kashe mutum ya kwace abin da yake hannunsa kamar yanzu da yadda aka ake so a mayar da 'yan arewa duk ku zama kuta Uturuk. kowa ya dau makami ya kashe mutane haka kawai manzo Allah ya canja su suka koma suka zama bayin Allah fursanul laili rubanul laili fursanun nahar suka zama waɗanda suke kwana suna karatun alkur'ani suka zama waɗanda suke ambaton Allah ko da yaushe suka zama masu kyawawan halaye wannan halaye da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su shine ake so a raba ku da shi ku koma kuna mai da martani kuna ramuwa kuna tsokana kada mu yadda da wannan mu dawo kan neman sanin menene tsarkin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi tsarki ne wanda ya shafi zuciyarmu ta zama babu kiyayya babu gaba babu tsokana babu tashin hankali cike take da ƙauna saboda mahalicin da aka ce mu dinga bautatawa wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama shi gafur ne. Wa huwal gafur me alwadud kuma, huwal gafurul wadud mai nuna ƙauna ne idan mutane sun zage ku ku nuna musu kauna idan mutane sun kyamace ku ku nuna musu kauna ku ba wa wanda ya hana ku ku zama masu kyauta wacce babu abin da za a kamanta kyautar ku da shi menene wa kafin nada Allah ya ma albarka wa kafin nadan taki sahaba mata hawa wa kafin da taki sahaba mata hamat

wannan mu ci gaba mu ci gaba ko ba ba abin nan saboda muna da followers wato kaga wannan wannan wannan abin da ya kawo wannan abin da ya kira ya ce wa kafin nada shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da wani irin tafi na kyauta hannu na kyauta wa kafin nada yana da wani tafi na kyauta hannu na kyauta wanda hannun nan ta ki sahaba yana kwaikwayon hadari matama hamad a lokacin da hadarin ya zubar da ruwa barin tambaye kan aka yi ruwan sama a garinku yana shiga gidan karuwa ko baya shiga gidan limafa gidan kowa ma yana shiga to haka kyautar manzon Allah take in ma abin ya kusa karewa ga wanda yake ƙaunarsa ga wanda yake ƙinsa sai ya ba wanda yake ƙinsa ya faɗa da kansa ya ce nakan ba da kyauta ga makiyina in tsallake wanda yake ƙaunata saboda tsoron kar a je a jefa masa wani abu a zuciyarsa da zai ƙara halaka shi so yake a shirya sallallahu alaihi wa sallama shi manzo ne na huda nabiyul huda nabiyul huda barun nada sarihul ida kaji nabiyul huda ne shi annabin shiriya ne shi shi shiriya yake so a yi so yake a shiga aljanna baya so a shiga wuta ina fata ana fahimta da ka ku mabiya manzan Allah sallallahu alaihi sallama ku yi ƙoƙari ku yaɗa rahaman nan tashi da neman shiriya da ƙauna kada ku yadda ku zama waɗanda kuke yaɗa ƙiyayya da gaba da zage-zage ba harkar ku bace ba aikin ku bane in wasu sun ɗauka sana'ar su kenan to don Allah ban da ku. Ku nuna wa duniya abin da take bukata. kuna da abin da duniya take bukata a yau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa me rahmatan lil alamina wallahi da akwai rahama a Gaza a yau da an daina kashe mutane da akwai rahama a Ukraine a yau da an daina yaki da an kai rahama Yemen da an daina yaƙi ɗan adam abin da yake bukata saƙon rahama saƙon tausayi saƙon zaman lafiya saƙon ƙauna ba a ban lokaci da yawa ba amma na gaya muku abubuwa biyu ake so a tsarkake muku zuciya da harshe duk abin da za ka faɗa ka tuna cewa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce maka ka kiyaye za a tambaye ka akan abin da kake faɗa wala takfu ma laysa laka bihi ilmu kada ka yadda ka dinga faɗan abin da baka da ilimi a kai yau yaɗa labarin ƙarya da zantuttuka marasa tushe sun yi yawa a cikin al'umma musamman zuwan wannan kafar sadarwa ta zamani dinnan. da ake kiranta social media da ka kai kar ka zama mai yawan yada karya ka tuna cewa duk abin da za ka faɗa wa mayan a'a ba ita nake nema ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ba wata magana da zai yi furici da ita face akwai rakib akwai mai kulawa akwai atid akwai kuma wanda yake shine wanda yake zaunanne mala'ika mai kulawa Tunda da baban lokaci da yawa ba kuma kun sani babbar karantarwa ita ce lazimtar lokaci da ba zan wuce minti talatin din ba ba ma zan cinye shi ba saboda na sa akwai manyan malamai waɗanda suke da abin da za su ku domin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama roƙona shine duk wanda yake nan wajen ko yake tare da mu a zuci ko a ji a dangantaka ko yake kallon mu ta wata kafa ina fatan Allah ya sanya shi cikin ceton manzon Allah assalamu alaikum wa rahmatullah وإلا وكهابه بالميز ربه فلم تدق عيناه ولا معك كلبه ثبات بعيد دار عما يحبه يدير فيها والكلام هو الحق فأدر أولا كما ذكره والعلم والهدى كافة لمطوت بأكرام التي كسال الجبى والبر منه تؤلمان رسول كريم فقد ربه وإن دنيا أهوال القيامة ربه